domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau masu Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. yayin da har yanzu ake maganar komawar 'yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar boko haram a yankin arewa maso gabar bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba wannan na faruwa ne daidai lokacin da arewa maso yamma ke samun 'yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji ko ko yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin suma 'yan ta'adda arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban Mulkairi Bibi Faruk tsohuwar mataimakiyar darakta ce a hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ga abin da take cewa kan wannan darasin. Wato, duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. Wannan zaman da mutane suke aka mai da su 'yan takuta ha ko ba haka suke so ba. sun fi son sun zo jidali ya same su an samu musu har eh, eh, eh, wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albakum samu so suke su samu hanyar su ma da to amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da ake cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar eh, ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin jidali bane fi sabilillahi to kafin a kai na din sai kaga abubuwa da yawa suna samun su to abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu an ka kalla ai wuraren da um, alal misali boko haram kawai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma nasiha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta su san cewa kai abin nan fa ya kare bari eh, eh, watakila rayuwa yanzu za ta daidaitu saboda haka dole za su ka ga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya su saboda abin har yanzu bai fita daga cikin su ba shi zamu muke cewa wannan psycho social analysis da psycho social help da ne ya kamata a ya zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan a duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka ji ne sai dai kawai ka yi tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kamar mutuwa ce wanda aka yi wa shi ya sani ba karamin jidali ne ba kai ba ma wai su ma wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wani in ka ji labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata bari baka misali likita ce a france aka haife ta ta je ta karanta likita a rasha ta dawo tana eh, darakta din likitoci a tunisia da sudan da ina ne rayuwa sosai da jalin ya zo ya samu a garinsu ta gudo Najeriya ba ta san da mijinta yake ba ta san da ƴaƴanta biyu suke ba ta san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana manne da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada yanya ta ringa kwana A dan muka samu ta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukuna a gyara sannan sannan ka gane sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma bodas din ka san da suke da dan marwa da dan garwa duk ɗaya suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar da mutum dubu gobe sai ka je ka tarar da dari ka gane saboda haka da wannan abin da dan jidalin ma kafin ma abin da saboda kawai dai miliyan ta kasance a gyara shine kawai magana mun gode hajiya ummul kairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zulumi arewa maso yamma inda tuni wasu ƙungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na Jibius injiniya Mustapha Imam City don jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi. Shin, menene ma tasirin katin shaidar ɗan agaji? Domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu haɗari, an yi haɗarin mota ko gobara ko wasu mutane sun faɗa ruwa ana neman yadda za a ceto su. Idan ɗan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki bayan ya taimaka tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu tana iya a samu wasu suna bukatar a kai su asibiti tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsayi da jinin to idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta zo mai yiwuwa ko yan road safety ko yan sanda kai wannan mutum mai dame ka mai kake yi a nan wurin babban abin da zai shine sai daga musu id card shi dan agaji ne domin kungiyar nan tamu ta 'yan agaji ta jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna kungiya ce wanda take da rajista da gwamnati akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da 'yan agajin mu, waɗanda yake suna da tsare tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum kuma suna da kala kaza suna da kala kaza suna da kala kala saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko 'yan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai babban abin da zai kawai ya ciro id card ɗinsa ya daga ya nuna musu cewa ga shi ɗan agaji ne idan har wani daga cikin soja ko 'yan sanda ko rori suka hana shi aikinsa to nan take ɗauki lambarsu da sunansu ya kawo mana mu kuma a ƙungiyance za mu maka shi a kotu wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana ɗan agajin nan ya aikinsa ya rasu to babu shakka kotun da zamu maka shi zamu sa caji na ya sa shine sanadiyar kashe rai wato kuma injiniya ba amma fiye samun irin waɗannan abubuwa ba nake gani a irin waɗannan eh. yana faruwa da yawa kuwa mana nasu yana faruwa mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare akwai lokuta kai tun zamanin shagari likitoci sun yajin aiki gaba ɗaya teaching hospital na najeriya suka yi yajin aiki sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma mu muke rike da asibitin kamar zaria da asibitin zaria teaching hospital na zaria da na manumfashi da na kaduna duka gaba ɗaya suna ƙarƙashin a teaching hospital na zaria ne ƙungiyoyin agaji mu biyar muka haɗu akwai jama'atu akwai izala akwai fitiyano akwai jindu da sauran ƙungiyoyin da suka zo a wannan lokaci ni aka zaɓa na zama sakataren asibitin akwai wani ana ce mai alhaji ne haya shine daga jama'atu shi ya zama ciyaman aikace aikacen da muka samu irin wannan duk wani haɗari da aka samu duk wani marar lafiya da za a zo da shi ko a samu haɗari a hanya to za a zo ofishin mu a airport sai mu ɗauki mota mu tafi wani lokaci muka ɗauki motar muka tafa ka ja ka ɗebo marasa lafiya kafin 'yan sanda su zo a wannan lokaci babu wani ganin road safety mun ɗebo marasa lafiyan duk wanda muka ɗauko a jikinsa mun caje shi mun duba abin da ya mallaka babu suna babu adireshi amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai a wannan ya a yana da biro yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mu rubuta b mu rubuta yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a manna jikinsa sai mu zo da kayan kowanne mu kudin da su mu aji to a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging dinmu ina abin da suka mallaka ina kaza kaza maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu kotun da aka je aka yi kara don saboda mun yi handin oba ma kudin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma sai ya zama da sun sulwanta sulwantar da suka yi shine yan uwan suka yi kai kara cewa sun san da cewar dan uwansu ya bar gida da kuɗi kaza ina suke mun kuma mun yi handin koba ga hukuma to a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga 'yan sanda ga mu aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina yan agajin suka je suka ɗebo gawawaki aka bayyana aka ce gashi bayan an gama an nuna sai aka tambayi dan agaji wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne sai ya ce yana da id card ya ciro id card ɗinsa irin wannan ya nuna mai shari'a ya karba ya juya ya juya lauya ya tambaya kana ina rajista shine mai shari'a ya tambaye ya ce kai a zamanka a najeriya baka san kungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna ba mai shari'a fa ba fa musulmi bane sai ce ya san ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant wato ba daidai ba ta shigo nan ba sai ce ina certificate dinsa sai ce ai tunda yana da wannan shaida ya nuna maka cewar shi dan kungiyar ne inda wata tambayar ka yi amma ba wannan ba to a ƙarshe aka yi bayani aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidarsa ta cewa shi dan agaji ne. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, amma in Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin muryar Amurka, Ni Nasiru mai kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.